الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله wa Ta'ala cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar goma sha uku a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa birnin madina shekara 1440 wanda ya daidai da goma sha 18 a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura cikin sura tu'ali amuran za mu tashi a kan ayata goma sha tara abubuwan larimin shaikonin waje bismillahi rahmani rahim إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ثم قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين المقبول عقيدة وقولا وعملا إن الله الإسلام وغير الإسلام لا يقبل والإسلام بمعنى العام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى وطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا يشمل كل شريعة كانت قائمة غير منسوخة غير منسوخة فالمؤمنون بنوح فالمؤمنون بنوح مسلمون وبإبراهيم مسلمون وبموسى مسلمون وبعيسى مسلمون وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مسلمون ولكن كل دين ينسخ ما قبله أو يكمل ما قبله والدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ لكل ما قبله فلا دين مع دين محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان الحديث أخرجه البيحقي في في السنن الكبرى ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan aya da aka karanta ubangiji subhanahu wata'ala yace inna dina inda lahil Islam lalle addini addini na hakika addini na tabbas addini kuma na gaskiya addini karbabbe a wajen Allah a aƙida da faɗa da aiki a wajen Allah ne al'islam shi shine musulunci duk addinin da ba musulunci ba a wajen Allah ba addini bane duk addinin da bayan zuwan manzon Allah sun alaihi wasallama aka ci gaba da shi da a baya ke aka ci gaba da shi ko aka kirkire shi bai zamanto addini karɓaɓɓe wajen Allah ba cewa Allah maɗaukakin sarki a wajensa addini karɓaɓɓe shi ne musulunci aka ce al'islam a ma'anarsa ta gabaki ɗaya ma'anar islam ana nufin al'is-islamu lillahi tabaraka wa wata'ala sallamawa da mai ɗauya da jagorantuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da yi masa da'a da aikata abin da ya umarni da shi da kuma barin abin da ya hani da shi shi ne ma'anar islam wannan kuma ya shafi duk wata shari'a ko wani addini a lokacin da ya zo lokacin da Allah ya aiko manzan Allah annabi Nuhu alaihi salam addinin musulunci a wannan lokaci shine addinin da Allah ya aiko manzansa annabi Nuhu alaihi salam haka lokacin da Allah ya aiko manzansa annabi Ibrahim alaihi salam mabiya annabi Ibrahim su ake kira musulmi kamar yadda aka kira na farkon su mabiya annabi Nuhu ko mabiya annabi Hudu da musulmi haka lokacin annabi Musa alaihi salam mabiya annabi Musa masu aiki da altaura a wannan lokacin kafin zuwan annabi Isa su ne musulmi haka waɗanda suka bi ga wato lokacin annabi Isa alaihi salam su ake kira musulmi lokacin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu musulmi sai waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shari'arsa ko addinin da Allah ya aiko shi ya shafe dukkan waɗansu addinai da suka gabace shi dukkan wani addini wanda ya biyo masa baya yana zama ya shafe shi ko ya kammala shi addinin musulunci yanzu kuma karɓaɓɓen addini a wajen Allah shi ne addinin da Allah ya aiko manzan Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da shi ya shafe dukkan wani addini ko wata shari'a babu wani addini sai addinin da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi shi isa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ke ta la yajtami'u fi jaziratil arab dinani addini biyu ba sa haɗuwa a yankin jaziratul arab ana a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga masallaci ba ko ka ga coci kaga coci na christianity ko kuma kaga coci wato eh, biya coci na irin na wato yahudawa babu cewa babu wani addini a lokacinsa sai addinin musulunci duk wani addini wanda ba shi ba babu domin Allah da ya aiko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa zira umar kura wa man hawlaha dan ka gargadi kura umul kura a nan. ita ce binnin makka ita ce tsakiyar duniya ita ce inda ka'aba take wa man haulaha ya hada da jaziratul arab ya hada da duk duniya baki daya manzon Allah mai gargadi ne tun daga ummul qura makka har zuwa duniya ga baki daya haka imani zai koma zuwa binnin madina kamar yacce miciji ko micijiya take tattaruwa zuwa garaminta. don haka addinin musulunci shi ne addinin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da shi babu wani addini karbabbe a wajen Allah sai addinin musulunci shi satin tun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana duniya alkur'ani yana sauka wannan addini ya cika ya kammala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a shekara ta goma da hijira ranar tara a watan wato goma sha biyu watan zilhijja manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsaya a farfajiyar arfa ranar hajjatul wada ko hajjatul islam ranar da manzan Allah ya hajjin kwana ko hajjinsa ta farko a musulunci kuma ta ƙarshe a musulunci yana tsaye a farfajiyar arfa a filin arfa Allah ya turo da mala'ika jibril da ayat da Allah yake faɗa cewa ya cika wannan addini na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwarsa aswa Allah ya turo masa da mala'ika Jibril da faɗarsa subhanahu wata'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ce al yau ne ma'ana ranan da wannan aya ta sauka a wannan farfajiya ta arfa a wannan rana ta arfa ranan tara a watan zulhajji na shekara ta goma da hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan aya ta sauka a ranar hajjatul wada manzan Allah yana kan farar taguwarsa yana tsaye arfa Allah ya saukan masa da wannan aya yana ce al yawma akmaltu lakum dinakum yau ne na cike muku addininku wa atbamtu alaikum ni'mati na cike muku ni'mata in ji Allah wa raditu lakum al-islam dina ne yadda addinin musulunci ya zama addini a gare ku ma'ana ya ku mu'minai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da abinda Allah yake ga manzansa a wata aya وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه Allah ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da alkitab shine littafi ko alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata littattafan da suka gabace shi a taura da injila da zabura da sauransu ya gaskatawa ta fuska biyu gaskata ta fuska ta farko shine waɗannan littattafai sun ba da labarin zuwan alkur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai zo su, sai gashi ya zo kaga ta fuska ta farko wannan zuwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata waɗancan abin da waɗancan littattafai suka faɗa gaskatawa ta biyu ya tattaro da abin da yake cikin waɗancan littattafai ya yi ƙarin bayani ya yi hukunci an soke aiki da su an ɗauki aiki da littafin Allah al-Qur'ani shi ya tattaro dukkan bayanai da addinan da suka gabata ya kuma yi ƙarin bayani gaskatawa ta bi kenan cewa kuma a cikin waɗancan littattafai Allah ya yi bayani sifa da kamanni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne anan Allah ya ce inna dina inda Allahin Islam a larabci ma'ana inna dina inda Allahi fi arabiya faqad tufidul tana nuna kamar kace kaɗai abu kaza ne ma'ana al'asru isbatul hukumil mazkur ya tabbatar da hukuncin da aka ambata wa nafihi an masuwa da kore hukuncin wannan ga abin da ba shi ba cewa ka ce kaɗai abu ka za ne kuma ka ce abu ka za ne zai iya zuwa ya samu na biyu ya samu na uku kamar lokacin da ka ce qul huwallahu ahad ka ce baka ce qul huwallahu wahid ba idan aka ce ahad Allah shine ma'ana makadaici alfarbu guda ɗaya mara guda ɗaya tilo guda ɗaya ƙwallon ƙwal ba ce da an ce qul huwallahu wahidun wahidun tana da sani tana da salisu tana da rabu amma ahadun farda ce ba ta da wato kini ko makamanci ko kishiya cewa wato Allah makaɗaici ne ma'ana kadai addinin musulunci ma'ana inna dina inda Allah islam anan kamar wato ma'anar aya ta ce madinu inda Allah illan islam babu wani addini a wajen Allah sai musulunci don haka ta zo da inna inna ta yi taukidi a nan ta taukidi ce ta tabbatarwa ce kuma ta yi ifadatul hasri ta nuna kadai ta kadai wato cewa wato babu wani addini a wajen Allah karɓaɓɓe sai musulunci don haka ta nuna wannan yanki biyu na aya da addini da al'islam ta nuna wato cewa tabbas babu wani addini na haƙiƙa karɓaɓɓe a wajen Allah sai musulunci kuma al'islam shi ne musulunci shi ne addinin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da shi wanda ya shafe dukkan wato waɗansu addinai wanda suka gabace shi a aiki da hukunci sai da shi ya shafe dukkan waɗansu littattafai da suka gabace shi a karantawa da aiki sai da shi isa al'allama Sheikh Abubakar Jabir Aljazairi rahimahullahu ta'ala yake faɗa cikin tafsirinsa aisar tafasiri li kalami ali al-kabir da zo fassarar wannan aya inna ad-dina inda Allah sai ce fi hukmihi wa qada'ihi al'islamu, ya ce wa ma adahu fala yaqbalu wa la yardahu cewa inna dina cikin hukuncin ubangiji cikin zartarwar ubangiji abinda ya hukunta ya tabbatar ya zartar shine al-islam shine musulunci duk abinda ba shi ba addinin da ba shi ba bai zamanto karɓaɓɓe ba kuma Allah bai yarda da shi ba ya ce sun ma'akbara al'ali nasara na jiran, sannan Allah ya ba mu labarin halin waɗannan nasara na jiran da suka zo wajen wannan munazara ko mukabala ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa almujadilina li rasulillahi almujadiluna almujadilina li rasulihi fi sha'ani ta'alihi isa bil batili wanda suka zo su yi jayayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su yi musu su ja su ka hujjojin da ba na gaskiya ba wajen su tabbatar da allantakar isa Allah ya ce wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghiyan bainahum Allah ya ce wa makhtalafa alladhina utul fita. Waɗanda aka baiwa wa littafi ahlul kitabain yahudu da nasara su saba ba basu zamanto sun saba ba illa min ba'di ma ja a al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu ilimin ne ma'ana suna da ilimin abin da ya zo musu abin da ya zo musu na zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwan alkur'ani dama sun karanta shi sun san da shi Allah ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama na abna'ahum Allah ce waɗanda muka baiwa littafi muka ba su at-taura ko injila sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu ko fiye da yadda suka san ƴaƴansu shi yasa Abdullahi bin Salam lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hijira ya koma Madina sun tafi tare da nuna abubakar don mutanen da suka zo wajen tariyar manzan Allah ko ganin manzan Allah ana gaya musu a ce wannan na dama shi ne Muhammad Rasulullahi wannan kuma sahibuhu abubakar ne haka ake gabatar da shi amma abdullahi bin salam shi babban malami ne makarancin attaura ya ce ni da na zo ba na buƙatar wannan gabatarwa na san wane ne muhammadu rasulullahi kamar kai ne wani bako zai zo maka bayan wata kaza ko lokaci kaza sai aka aiko maka da hotunansa kala-kala gashi a tsaye gashi a zaune gashi a kishingide aka aiko maka da hotunansa landa ya zo kuka haɗa airport kana bukatar sai an nuna maka shi a cikin fasinja duk dakikancin ka ne za ka gane naka bakon ko saboda ne saboda an tutturo maka da hotunansa ka gani an tutturo maka da hotunansa masu motsi da wanda ba sa motsi da wanda yake magana ka gani ka tabbatar da haka shi abdullahi bin salam ya karanta sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da maganin da za a haife shi da lokacin da za a haife shi da yanayin garin yace yake da garin da zai hijira ya koma shi ne madina da kamanninsa da wushiyarsa da murmushinsa da far'arsa da hasken fuskarsa duk ya karanta da tsawonsa cewa ba dogo ba ne ba gajere ba ne cewa da duk yanayinsa ko da ya zo shi ya san wane ne muhammad rasulullahi ya ce abu ɗaya ya rage bangan shi ba wanda ba a fili yake bai ce shi ne hatrun a bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tsakanin kafaɗarsa ta dama da ta hagu akwai wani stamfi da Allah ne ya buga shi haka ya fito aka haife shi da shi Allah ne ya wannan stamfi cikin wannan stamfi an rubuta Muhammadun Rasulullahi shi ne yana tsakanin kafaɗarsa ya ce shi ne kaɗai ya rage ban gani ba ya ce don haka da na gan shi sai na koma daga can baya na tsaya ina tsaye ina kintace ina kallo don ya lullufa da wani mayafi ya ce lokacin da ya zo zai gyara wannan mayafi ya ce sai na ga wannan stamfi na Muhammadu rasulullahi dama shi ne ya rage ya ce don haka sai ya zo kai tsaye ya yi kalmar shahada ya ba da gaskiya ya ce a shahadu allah ilaha illallah wa a shahadu annaka rasulullahi ya shiga addinin musulunci amma sai ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane na yahudawa mutane ne ‘yan ta'adda mutane ne masu ƙire masu sharri masu jafa'i masu ɓata mutum in ya saba musu duk kirkinsa masu gyara mutum in ya daidai da abin da yake so duk ɓacinsa ce don haka ka sa na a ɗaki ka rufe a tura a gaya musu tun da basan na musulunta ba ka kirawo su ka tambaye su wane ne ni su gaya maka wane ne ni sannan su in daɗa fitowa a gaban su yi kalmar shahada kuma ka ji mai za su ce wane ne ni aka tura aka tattaro yahudawan banu kairuka da na banu kuraiza da banu nazir aka ce wane ne abdullahi bin salam a nan binnin madina aka ce ai za ka khairuna wa abin khairina zaɓaɓɓenmu ne ɗan zaɓaɓɓe mai ilimi ɗan mai ilimi masani ɗan masani gogagge ɗan gogagge mai mutunci ɗan mai mutunci mai alfahari abin alfahari ɗan abin alfahari cikin abin alfahari suka wasa shi suka kambama shi ceto me za ku ce inda zai zo na ya musulunta ku ce Allah ya tsari gatari da saran shuka A mu ma ba za mu musulunta ba bare shi masani sai aka sa abdullahi bin salam sai ya fito gabansu sai ya ce ashadu an Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah suna ce ai watsan ɗaya ne mara mutunci ba shi da mutunci ɗan banza ne idan ne ba daga mutanen kirki ya ba yanzu ta kuka yabe shi ba da haka yahudu ƙaunu ne buhtun mutane ne ‘yan ta'adda na ƙarshe iya da kake su sun wuce haka dan haka shine ana Allah yake cewa wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma hukun ilmu sai yace ne bagiyan bainahum waɗannan ahlul kitab yahudu da yan mishan ba su saba ba sai bayan ilimin abin da suka sani ya zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sabanin su ba jahilci ne ya kawo musu sabani ba ba rashin sani ya kawo musu saɓani ba ba rashin sanin gaskiya ne ya ka musu saɓani ba a'a sun san gaskiya sun san ta ilmin wa yaqin sun san gaskiyar suna da iliminta suna da yaƙini a kanta suna da tabbas ita ce to me yasa ba za su bi ba me yasa suka saɓa ka san gaskiya ka karanta abin nan ka gan shi ka tabbatar zai zo ka yi an maka bayani a kansa ka gamsu kuma ya zo to saboda me kuma za ki bi? me dalili anan eh saboda bai fito daga cikinsu wannan mai kenan akwai hassada kenan sannan a hassada da kuma cewa suna da waɗansu makamai da waɗansu matsayi da suke da na addininsu cikin al'ummarsu suna ga in suka bi shi za su rasa wannan matsayi za su rasa wannan wato makami wannan ka tabbatar da shi in ka koma hadisin da Imam Bukhari ya rawaito na labarin wani matashi yaro ba Yahudi wanda yake cewa inda gulaman yahudiyan kana yad'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu wa yunawiluhu na'luhu famarida fatahu nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala alaihi وأبوه قائم عند رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فقال الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار wannan hadisi na Imam Bukhari cewa akwai wani yaro ba Yahudi yaro ne dan karami bai wuce shekara goma sha biyu sha uku ko makamancin haka kullum yana zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa yahudawa ne makotan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kullum sai ya zama yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauki butar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗebo masa ruwan alwala ya ajiye masa ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita ya ɗauko masa takalminsa ya ajiye masa ya sa ana nan sai wannan yaro sai rashin lafiya ta kama shi sai ya yi rashin lafiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai gan shi ba aka ce ai ba shi da lafiya manzan Allah ya shiga gidansu dan ya duba shi da ya je sai ya samu yaron a kwance mahaifinsa yana tsaye a kansa bayan manzan Allah ya yi masa sannu da jiki sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce masa wani ya kira wannan yaron ya ce kulla ilaha illallahu ka faɗi kalmar shahada domin ciwo ne wanda ba zai tashi ba ciwo ne na ajali banza Allah ya ce ka faɗi kalmar shahada wannan yaro sai ya kalli babansa babansa bai ce komai ba sai manza Allah ya daɗa maimaita masa ya ce ka ce la ilaha illallahu muhammadun rasulillahi da haka wannan yaro sai ya ƙara kallon fuskar babansa sai baban ya ce da shi abin abal ƙasim kai wa baban ƙasimu ɗa'a man yana cewa ka faɗi la'ilaha illallahu kana kallo na kai ka faɗa mana sai yaron ya ce ashhadu an la'ilaha illallahu wa'annaka rasulillahi kai kuma manzan Allah ne yana faɗa haka a wata waya sai aka zara ransa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce, alhamdulillahi allazi akhrajahu bi minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya fitar da shi ta dalili na daga wuta ma'ana da ya mutu bai karɓi wannan kalmar shahada ba da ya tabbata a wuta kaga yana son annabi ko ba ya son annabi yana son annabi yana yi wa annabi hidima amma bai karfi kalmar shahada ba bare ya aiki da ita amma yanzu da ya karba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce Allah ya tserar da shi ta albarkar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kaga wannan me yasa babansa a nan ya ce 'Kai wa baban Kasimu ɗa'a man don ya san abin da baban Kasimu yake giya masa menene tatsuniya ce magana jari ce gaskiya ce haƙƙun neman indillahi ta'ala shi ya sani a matsayinsa na bayahude ya san cewa littafinsu ya ba da labarin zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don haka ya ce ka yi ɗa'a ga baban ƙasimu don haka wannan yaro ya yi ɗa'a ya wannan kalma ta shahada cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya nuna waɗannan yahuda na addini na musulunci ya cika lanan arfara nan tara a watan zulhijja sai duna umar ya ce wallahi na san ranar da wannan aya ta sauka domin wani mutum da wani ba yahude ne ya zo wajen sai duna umar ya ce da sai duna abubakar sai duna umar ya ce wata aya ta sauka a cikin littafinku ya ce damu ne jama'ar yahudawa wannan aya ta sauka a littafinmu ya ce latta hasna zalikal yau ma'idan ya ce damun mai da wannan rana ranar idi damu mai da ita ranar idi sai na umar ya ce wallahi na san da ta sauka na san wurin da ta sauka na san san da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi ta sauka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ranar arfa kuma ranar juma'a kaga ranar idin musulmi na bisati sati juma'a ranar juma'a ce kuma ranar arfa ce kuma a farfajiyar arfa kuma manzan Allah yana kan farar taguwarsa mai suna kasuwa Dan haka tana sauka sai nuna umar sai ya fasa kuka manzan Allah ya ga sai nuna umar yana ta kuka ya tambaye shi ma yi ya umar menene ya sa ka kuka ya umar da jin saukar wannan aya sai na umar yake gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta inna kunna fi ziyadatin Madinina. ce kafin saukar wannan aya kullum muna samun ƙari a cikin addininmu a ce ku yi kaza ku bar kaza muna ta samun karuwa yace a saukar wannan aya tana nuna addinin ya cika yace duk abin da ya cika ba zai sake karban ƙari ba sai dai rage ba zai sake karban ƙari ba dauki bokiti ka sa a gindin famfo ya cika ka ce sai ya ci gaba da ɗiban ruwa ka gaya za ku yi da haka ba zai sake karɓar fiye da abin da wato yake cikinsa ba don haka addini ya cika shi isa da wannan aya ta sauka a wannan farfajiyar wato arfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara duk waɗannan wanda suka zo hawan arfa ko aikin arfa tare da shi mutum dubu tis'in ko dubu dari ko fiye a cikin hadisin jabiru bin abdullah wanda imamu muslim ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyuhan nas innakum mas'uluna anni ma za antum qa'ilun ya ce ya ku mutane za a tambaye ku a game da ni ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye ku shin na zo in na zo na zo muku da sako, in na zo da sako na isar da sako ko ban isar ba fama za an tunka me za ku faɗa na ba da shaida a gaba da ni waɗannan mutane ga baki ɗayansu suka ce na shahadu annaka qad ballagta wa'adaita wa nasahta ya rasulullah suka ce mu shaida ne ya rasulallah ka isar da sako kai bayani ka bayar da amana ka faɗi hakikanin abin da aka aiko ka da shi sai manzo Allah ya daga hannunsa sama ya daga hannunsa sama dan yatsan samanuniya ya nuna sama Ya ci Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad Allah ka shaida saƙon da ka aiko ni da shi na isar Allah ka shaida kai ne shaida saƙon da ka aiko ni da shi na isar har sau uku saboda mi saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in ka koma cikin sura ta bakwai suratul a'raf karanta aya ta bakwai sai ka gami Allah yake cewa fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al ubangiji ta wata ala ya ce wallahi ranar tashin alkiyama sai mun tambayi al'umman da muka aiko musu da manzo shin manzon ya zo in ya zo ya yi bayani ya isar da sako ko bai zo ba mu tambayi waɗanda muka aiko mu tambayi manzannin kun je da sako kun aika da muka tura kuka al'ummanku kun isar ko ba ku isar ba tambayi manzan nan a tambayi al'umman da haka sai ya zama mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma annabawa da manzannin da suka gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga manzan farko a annabi Nuhu alaihi salam da annabi Hud alaihi salam da annabi Salih da annabi Ibrahim annabi Musa da Isa da duk annabawa mu ne za mu yi musu shaida ranar tashin alkiyama idan aka zo ana jajimat tsakanin al'ummun musamman kangararru da suka fandare suka kibin zaɓen manzannin Allah zai zo da su ya zo da manzannin a tambayi al'umman cewa manzo annabi Nuhu ko annabi Hudu ko Salih ko Ibrahim ko Musa ko Isa ko wanne dai a tambaye shi gaban al'ummarsa shin ya zo da sabon da muka turo shi da shi kangararo ko fadararo ko kafiran sai su ce ai ko ƙeyarsa ba mu gani ba yace Allah na zo ka ce ka zo sun ce baka zo wa kana da shaidar kaje wannan manzo kowa daga cikinsu ya ce ina da shaida in annabi nuhu ne ko annabi salih duk ɗaya ne ga baki ɗayansu ina da shaida Su suwaye shaidar ka sai ce al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne shaida ta sai a tambaye mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shaida annabi nuhu ya je ya yi wa'azi har tsawon shekara 950 ga waɗannan mutane ce ya Allah mu shaida in annabi hudu ne haka in annabi salihu ne haka ibrahim kowanne mun shaida me dalilin da kuka yi shaida kuna wurin ko kuna lokacin ko tare da ku aka yi da za ka ba da shaida a kan abin da baka gani ba baka sani ba sai mu ce ya Allah ka ba mu labarin waɗannan annabawa da waɗanda ka turo su zuwa gare su cikin littafin da ka bewa manzanmu mun karanta min imani sun zo waɗannan mutane suka kangare don haka mun ba da shaida da inda muka samu ta ta hakika ko ban bayar ba mun bayar ne sai ka koma cikin alkur'ani shine ne abinda Allah yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu a 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida shine ne abinda Allah yake haka muka sa ku ku wannan al'umma ummatan wasata ma'ana wasatan anan ay adalan khiyara ma'ana masu adalci kuma zababbu domin shaida ana son shaida ya zama mai adalci kuma ya zama zaɓaɓɓe ne ba kowane awon igiya yake shaida ba sai mai adalci kuma mai inganci nagartacce ko kai za a ce ka nemi shaida an kai ka kotu alƙali ya ce kana da shaida a kan abin da ake tuhumar ka ka ce kana da shaida sai ka je ka ɗebo waɗansu bugabbu ɗan maro ce ka ce su ne shaidarka alƙali ya ce ina shaidarka ɗan maro suka ce mu ne mala yaya lamarin alƙali zai karɓa ka yi ɗan maro su zama shaidarka ka gani sun sha banalin sun sha bakalin sun sha tattalin sun niyan sama su yi maka shaida suna tare da iblis ai ba za su yi ba amma ka je ka mutanen kirki wani ma hadda huda da rawani ya riko carbi yana ta zikiri ina shaidu ga sunan suka zo ku ne shaidin eto eh, me za ku suka yi bayani sai ka ga alƙali ya fi gamsuwa saboda mai ka ebo mutanen kirki don haka cewa mu al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mu ne shaidu ga waɗancan al'ummu na waɗancan wato manzanni mu kuma sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mu kuma ya zama shaida a kanmu ya za ka fahimci wannan sai ka koma hadisin bukari da muslim na abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma yana cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin fa qala ayyuhan nas innakum mashuru na ilallahi hufatan uratan hurla kama badana awwal khalqin nu'iduhu وعدا علينا إنا كنا فائلين ألا وإن أول الخلائق يقصى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت, أنت العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم متفق عليه wannan hadisi na abdullahi bin mas'ud na abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma bukhari da muslim suka kawo shi suna daga cikin hadisai na wasiya wajen ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn ah, abbas radiyallahu anhu ma yana cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikinmu yana mana wa'azi cikin wa'azin da ya sai ya haƙaito ya ce faƙara sai ce ayyuhan nas ya ku mutane ku ji su sani innakum mashuru da ilallahi za a tara ku gaban Allah ranar tashin alƙiyama hufatan murata ba wanda yake da takalmi a sawunsa ba wanda yake da riga ko wando a cikin sassarara lan kowa maza kowa roƙarsa ta dawo kamar ba ta bai masa kaciya ba sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ala wa inna awwalar khala'iƙi yuksa yawon kiyama Ibrahim sallallahu Alaihi wasallam farko cikin duk Allah wanda za a fara sa wa riga ranar tashin alkiyama shine annabi Ibrahim sallallahu Alaihi wasallama shine farkon da za a bashi sitira ya sa in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya karanta wata aya ta can cikin suratul anbiya dan ya hujja da ita ubangiji yana cewa kama bada ana awwala khalqi du'idu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa kaman yadda muka fara farkon halitta dan adam aka haife ka daga cikin mahaifiyarka ka fado ba zare a jikinka bare riga ko hula ko wando ko takalmi haka koma komawa Allah irin wannan yanayi kama bada'na awwala khalqin nu'id Allah ya ce wa'dan alaina Allah ya ce alƙawari ne da muka yi wa kanmu inji Allah Allah ya alƙawarta wa kansa tashin alƙiyama da dawo da duk halittun da ya halitta Allah ya ce inna kunna fa'ilina Allah ya ce mu rabbul izzati subhanahu wata'ala sai mun aikata haka sai ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce a wannan yanayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi wata miza da falala da fifiko akan sauran annaba da manzanni da suka gabace shi sauran annabawa da manzanni idan al'ummansu ko kafiran al'ummansu suka gaya musu ba daɗi sai sai su yi ƙoƙarin kare kansu za ka ji manzo yana cewa ya ƙaumi sabi bi safaha ko kuma ya qaumi laysa bi dalala ni rasulun min rabbil alamin kaga wani manzo an tuhume shi da wauta ko rashin hankali yana kare kansa yana shi ba wawa bane ko mara hankali manzo ne na ubangiji amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kafiran al'ummarsa suka gaya masa ba daɗi sai Allah ya turo da mala'ika jibrilu da wa'ayi da kariya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka don waddi kusan 'ya'yansa ga baki ɗaya, in ba Ibrahimul Mu'azzam wanda Mari'atul ya ta haifa a Madina ba duk a Makka aka haife su guda takwas kuma don na Khadija ce ta haife su sai su zama irin su Abdullahi al-Zahir al-Qasim duk waɗannan an haife su ba daɗewa suka mutu wannan sai zama abin gori a wajen su Abu Jahal su tuni ibn khalaf su abu abu abu lahab sai suke yi manzan Allah wato gori cewa ai mai yankakken baya ne ma ba shi da magaji da an haifa masu ‘ya'ya maza ma mutuwa suke yi sai suke gaya masa wannan magana sai Allah maɗaukakin sarki sai duro da abubuwa guda biyu lokaci ɗaya da kariya ga manza Allah sallallahu Alaihi wasallam da wata kyauta da falala gare shi wacce kuma ta hada dukkan al'umma sai Allah ya turo da mala'ika jibril dan ya kare manzon Allah daga waccan magana da aka gaya masa ta mai yankakken baya suka ce inda muhammadan abda muhammadu mai yankakken baya ne sai Allah ya ci aiko da manzon mala'ika jibril ya ce inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shari'aka huwa al-abtar Allah ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala sakamakon wannan gori da aka gaya maka mai yankakken baya a ataina kalkausa mun baka wani fara kogi wanda al'ummar ka za su sha wanda duk wanda ya sha kofi ɗaya a wannan kogin ranar tashin alkiyama shi da ishirwa sun yi sallama har abada wannan kogi yana da kofuna manzan Allah ne zai baiwa al'ummarsa wannan ruwa na kogin tafkin alkausar su sha ranar tashin alkiyama ya tsaya wannan kogi yana da kofuna adadin taurarin sama guda nawa kenan sun kai 500 eh? eh sun wuce ba adadi kenan don haka yana da adadin wato taurarin sama kenan kofuna manzan Allah Allah ce ya ba shi wannan kogi zai shayar da al'ummarsa alkausaru harin fil janna kogi ne daga cikin aljanna ya yake bubbugowa duk wanda ya sha shi shi da ishirwa sun yi sallama har abada ba wanda zai sha shi, sai wanda yake daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mabiyin manzan Allah na hakika masoyi na hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai aka mai da martani ga waɗancan da suka ce muhammadu mai yankakken baya sai Allah ce inna shari aka huwal abtar mai aibata ka da yankakken baya shi ne mai yankakken bayan shi zai taɗe har abada cikin wutar jahannama don haka wannan kogi manzan Allah yana ba mutane suna sha sai waɗansu mutane suka zo sai aka yi haɓarar da su aka yi jahannama da su ga su alama a fuska alamar su ta alwala ta nuna wato cikin al'ummar manzan Allah suke amma an yi hazurar da su an yi jahannamarar da su me yasa sai manzan Allah ya ce waɗannan al'umma ta ne al'umma ta ne sai a ce da manzan Allah fa'in naka la ta diri ma'a da su ba da bayanka ai sun ajiye abin da ka karantar da su abin da ka faɗa musu da addinin da ka zo musu da shi da abin da ka ɗora su da karantarwar da kai musu sun ajiye sun ɗau zuciyarsu da bid'o'insu suna yi manzon Allah ce a wannan lokaci ba abin da zan ce sai in faɗi irin abin da bawan Allah salihu ya faɗa Isa alaihi salam lokacin da aka zo da shi aka zo da wato al'ummarsa da suka allantar da shi Allah ya tsayar da shi ya tsayar da waɗannan al'umma Allah yake gaya manzansa wa isqala Allah ya Isa Maryam a anta qulta lin-nasi wa ummi ilahin min dunillah kafin ya bada ansa ce subhanaka sannan yace ma ya li an aqula ma laysa li bihaq yace baya yiwa a gare ni in bin da ban da haƙƙi a cikinsa. bautar Allah manzo ba shi da haƙƙi a cikin don ba manzo ake bauta ba ubangijin manzo ake bauta manzo ana a ayi masa a'a cikin bautar ubangijin manzo dan haka sai Isa ya ce ma ya kuru li an aqula ma laysa li bihaq bai yiwuwa gare ne faɗi abin da ban da haƙƙi a cikinsa amma sai ya ce in kuntu qultuhu faqad alimta Allah har in na faɗa haka ai ka sani ba ma sai an gaya maka ba sai ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban gaya musu wani abu ba na ce da su ni Allah ne ko mahaifiyata Allah ce ko ni da Allah da ni da Allah da mahaifiyata alloli ya ce ban gaya musu wannan ba sai abin da ka umarce ni in faɗa shi ne mai ani abudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah mahalicci na mahalicinku ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ina yi musu shaida san da nake tare da su wanda suka kangare na sani wanda suka yi abin kirki na sani ba ta tawaffaita ne lokacin da Allah ka karbe ni zuwa gare ka kunta antar ba alaihim Allah kai kake kallon su kai ka sanni su kai kai ka sanni suka ce wa anta ala kulli shay'in shahid kai Allah shaida ne mai gani ne akan dukkan komai daga nan yace in tu'azzibuhum fa innahum ibadu Allah in kai musu azaba ko da suka cancanci azaba an kai musu Allah adalci kai musu bayan ka ne wa in taghfir lahu wanda kai musu gafara daga cikin su Allah ya cancanci gafara bayan ka ne sai ya ce me innaka antal azizul hakim kaga ƙarshen ayar kamata ya sai kaga usulubi na alƙur'ani ya saba wa duk wani balarabe ko mai ilimi ko mai hikima yadda tsarin alƙur'ani yake tafiya kaga a maimakon ayar ta ci da ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfira lahum fa innahum uh, fa innahum ibadu sai ya ce sai ya ce a maimakon ya fa innaka antal ghafurur rahim tunda magana gafara ake sai ya ce ka antal azizu alhakimu saboda mai almakamu yattadil izzatu wal hikima saboda matsayin yanayin yana nuna buwayar ubangiji da kuma hikimar Allah cikin lamarin don haka shi ne annabi manza, Allah sallallahu alaihi sallam da aka yi hagu da waɗancan aka yi jahannama road wahduhum ila sawa'il jahim ko aka kama hanyar wato wutar road da su sai manzan Allah ya ce ya faɗi irin abin da annabi isa ya faɗa ya ce wa kuntu alaihim shahidan ba dumtu fihim sanda nake tare da su na san sahabbaina na san masu biyayya a gare ni na san mutanen kirki na san munafukai wanda ka nuna min ya Allah na san yahudawa falan ma tawaffaita ni lokacin da Allah ka karbe ni kunta anta raqibun alaihim kai kake kallon su kai ka abin da suka yi banza Allah sai ya ce da shi أي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم Ai kana أي su sai suka canza hanya. hanyar da ta dora su ta ce kuma wannan hanya ita ce har aljanna sai suka canza kamar yanzu wani mutum ya zo ya tambaye ka ce da Allah za ni da wanau ina hanya sai ka nuna masa titin da wanau ka ce ga motar da wanau sai saba maka ya tsallaka titi sai ya hau motar yan kaba da haka umarninka ya bi gagan mai nan shi a dawanau ba wayan ɗan shi kai ka kai shi shi ya kai kansa shi ya ƙi mun shi ya ƙi ya tambaya ka nuna masa kuma ka nuna masa gaskiya kuma ya saba ya ƙi shi yar abin daga da haka wannan wani abu ne shi ta shafa wato shi ta shafa tun da shi ne wato ya kance ba daidai ba don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya tabbatar mana addini wato ya cika ce za imamu maliku da ya karanta wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kamar yadda almajirin sa ibnu almajishin ya hakaito yake cewa imamu maliku da ya karanta wannan aya ce ce fa malam ya yakun dinan ay qabla nuzul hadhihi al-aya la yakun ila an yarisa Allahu al-arda wa man 'alayha duk abinda bai sama addini ba kafin Allah ya saukar da wannan aya ba zai taba zama addini ba har Allah ya tashi alkiyama har Allah ya tashi alkiyama duk abinda bai zama addini ba ba zai zama addini ba kafin wato kafin saukar wannan aya ce za Allah ce wa man yakfur bi ayatin sai ce fa inna Allah sari'ul hisab ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya yace duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah wanda suke nuna shari'ar ubangiji suke nuna gaskiyar manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ubangiji zai masa hisabi da gaggawa ma'ana hisabi da gaggawa shine hisabi na ranar da ya mutu mutum didin da ya kai da rayuwa sai ya mutu ko da ya rayu shekara dubu ko shekara malala gashin tankiya lokacin da ya mutu da alkiyama ta tashi zai ga kamar da rayuwarsa da mutuwarsa da kwanciyarsa kabari da tashin alkiyama kamar awa ɗaya aka yi ma يوم يرون ma يوعدون لم يلبثوا illa ساعة kan Minna'a. Allah haka yace za su ga za su ga ka annahum ce su ranar da za su ga abin da aka yi musu alƙawari da shi waɗannan kafirai ko butulawa waɗanda za su ga abin da aka yi musu alƙawari da shi na azaba za su ga cewa ba su illa sa'atan min nahar kamar za su ce koda sun shekara dubu a duniya za su ga kamar zaman su duniya da zaman su kamari da tashin alkiyama kamar awa ɗaya ce ta wuni a wata aya Allah ce ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha yace ka ce ranar da za su ga tashin alkiyama za su ga kaman ba su rayu tsakanin duniya da lahira da tashin alkiyama ba illa ashiyatan sai wuni daya aw duhaha ko kuma daga wa rana zuwa wanduha za su ga ma'ana asrabul hisab hisabi da gaggawa ya zo dandanan wato ya tabbata wato da gaggawa don haka ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan aya ya tabbatar mana da hakikanin addinin musulunci shine addinin da Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani addini wanda ba shi ba bai zamanto karɓaɓɓe wajen Allah subhanahu wata'ala ba lokaci yayi eh daura minti takwas to cewa wa Allah ya cika wannan addini da aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da addini ya cika ya cika kuma ainihin wato ta yanda baya karɓan wato ƙari ko rage Da haka in kai daidai ka kamanta kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana fatan ka samu tsira ranar tashin alkiyama ubangiji ta'ala ka samu cikin waɗanda za su samu tsira ranar tashin alkiyama don haka wanda ya bauta wa Allah da abin da Allah bai shar'anta ba an bayan masa abin da ya yi na ibada in ta yi daidai da shari'a an karɓa shi karɓaɓɓe ne ya yi don Allah ya yi kamar yadda Allah ya ce ya yi ikilasi ya yi mutaba kama zan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ya zama kishiyar haka abin bai zama to karɓaɓɓe wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ya danganta kuma da rashin abin da ya yi ko gwargwadon abin da ya yi na abin da ya yi ɗin ya fitar da shi musulunci ko bai fitar da shi ba mutum yana iya yin ibada ba karɓaɓɓiya ba kuma ta to ba ta fitar da shi musulunci ba amma ba karɓaɓɓiya ba ce domin wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana masallaci sai ya yi sallah yana yin sallah sai ya taso ya yi sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaida manzan Allah manzan Allah ya ansa sallama sai ya ce irji fa salli fa na kalamtu salli. ko ma yi sallah wannan sallar da kai ba yi sallah ba ya je ya sake tabi ya dawo ya sallama zai gaida manzan Allah manzon Allah ya ce ko ma yi sallah wannan sallar da kai ba ka yi ba ya sake ta uku ya dawo sai yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ansa sallama ya ce ko ma yi sallah ba ka yi ba sannan a na uku sai yi wannan mutum sai yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallazi ba'asaka wallazi ba'asaka bil haqqi la uhsinu ghayra hadha ya ce da manzan Allah na rantse da wanda wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya sallar da tafi wannan kyau ba kaga tun da bai karyata manzan ya yarda da abin da Allah aiko manzan Allah ai ba za ka ce da shi kafiri ba amma ya yi sallar kuma ba ta yi ba ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya kaga ya tabbatar wa manzan Allah manzo ne na gaskiya ya rantse da ubangijin da ya aiko manzan Allah da gaskiya ya ce bai iya sallar da tafi wannan ba daga nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koya masa sallah sai ce idza qumta ila salati in ka tashi za ka yi sallah fa asbibil wudu ka kyautata alwala kakai alwala fatal fatal ka bubbuga dandanan kai alwala mai kyau ya ce sun mastaqbilil ƙiblata fakabbir ka kalli alƙibla sai ka yi kabbara kabbara harama ka ce Allahu akbar dan ta'arimu hatta takbiru wata halilu hatta taslimu lokacin da ka ɗaga hannu ka ce Allahu akbar ka shiga cikin harama sallah duk wani abu da ake yi ba za ka yi hira ba ba za ka yi magana ba maganar da za ka yi wacce ta shafi sallar ce karatu da askaru na sallah ba za ka yi hira ba ba za ka ci wani abu ba ba za ka ci komai ba karaita a wani mahaukaci ya rasu Allah ya ji kansa lokacin can a masallacinmu na can kofar gidanmu na gawo ana sallah da shi gashi mahaukaci ne amma kullum yana sa farin kaya babbar riga da ya ciki da komai sai ya wanke ya goge sai ya sa ya samu farar hula ya sa kaɗin ka gan shi in ba magana yi ko ka san shi ba za ka ce mahaukaci ba ne ba yadda za ka ka sa shi a mahaukata amma sai ka yi magana ta ɗaya ta bi da shi sai ka gane to maganar dai ga inda ta nufa ga nufi can haka za ka fahimce shi sai yanzu duk da za a yi sallah in za mu yi sallah sai alwala shi ma a shiga masallaci da shi sai an yi ruku'u da gyaɗarsa marau a cikin aljihu a gefe sai an yi ruku'u sai ya murza sai ya hura sai ya yafa a baki eh to kaga a nan sai ka gane kaga ya sallah ce ya shiga ne ana yi da shi amma kuma yanzu ga shi ba komai ake wa sai dan taura gidansa ba don haka sai ya ci gaba da cin gadansa banza Allah ya ce sun makara mata ya sarrafa aka min alƙur'an ka karanta abin da ya sauka gare ka da alƙur'ani ya ce sun marka hatta tatma inna raki'an kai yi sai ka nutsu ka tabbatar ka yi sun marfa hatta tatma inna qa'ima sannan ka taso daga rukuku sai ka tabbatar ka tsaya ya ce sun masjid hatta tatma inna sajida ka yi sujjada sai ka tabbatar ka yi sujjada dukkan banka sun tabbatar yanzu sujjada kake son marfa hatta fatma inna jalisa ka dawo sai ka tabbatar ka zauna son masjid ka koma ka sake sujjada hatta fatma inna sajida sai manzo Allah ya ce son maf'al zalika fi salatika kulliha kai irin wannan duk cikin sallar ka ga manzo Allah sai ya koya masa sallah kaga sallar sa ta farko bata zama karbabiya ba amma yana nan a musulmi amma sai manzan Allah wato ya gyara masa kana iya yin aiki zama ba karɓaɓɓe ba ba don aikinka ba karɓaɓɓe ba ba zai fidda ya danganta da irin dangin aikin da kai na kafirci ne ko ba na kafirci ba wanda zai zama karɓaɓɓe ne a baka lada wanda bai cika ƙa'ida ba ne ana ka amma ba ka fita musulunci ba ko kuma wanda ka aikata ne ka fita musulunci wannan hukunce-hukuncen suna biyan wa kamar yacca malamai suka yi bayani daki-daki to alhamdulillah ina ga saboda kurewar lokaci dan ya kamata mu tsaya muna dada kullun kamar yace muke dada kullun jaddada godiyar mu ga musamman shi dan uwa a Aminu Suleiman Goro wanda yake daukar nauyin wannan karatu musamman a Rahma Radio da kuma su kansu Rahma Radio din wanda yau ma kamar yadda kuke gani muna tare da talbijin na shi Rahma Radio din wanda wato kusan kullum a tsawon shekara ga baki ɗaya kamar yadda nake faɗa don ranar juma'a ga ƙarfe biyar zuwa shida rahama rediyo suna sa wannan tafsiri ba lalle sai azumi ba dukkansu shi honorable aminu suleiman goro da ma'aikatan wannan wato rediyo musamman irin su shamsu da sauran ma'aikata da suke tare da su da ma'aikata wanda suke tare da mu a nan wanda suka zo da kyamara da kuma rikodin ɗin karatu ga baki ɗaya muna yi musu godiya muna kuma daɗa jaddada fatan alkhairi gare su kasancewar wannan kafa ta rahama rediyo tasu ta samu shekara takwas yanzu da buɗawa da gudanar da irin waɗannan ayyuka na alkhairi muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi ya daɗa kuma inganta wannan kafa ta rahama rediyo tare da ma'aikatanta gabaki ɗaya haka kullum na kan so in faɗa sai in manta cewa akwai uwa malam sagir liman wanda gashi kullum muna tare da shi shi ma yakan zo ya ɗau wannan karatu yana sawa a cikin kafa ta yanar gizo ta darun fikiri ne ko wanda sauran ɗalibanmu da suke sauran sasannin duniya ƙasashe daban-daban suna shiyarin tare da mu na wannan karatu da kuma kafata wani gurubinsu na facebook duk yana sakawa ga baki ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi da duk waɗanda suke hidima da ɗawainiya wajen ɗaukan wannan karatuttuka da sauran ayyuka na wannan masallaci ga baki ɗaya waɗanda suke ba da gudunmawa tare da ku wato ɗalibai ko al'umma wanda muke haɗuwa mai wannan karatu da ku lalle kun cancanci godiya ko a gode muku domin zuwan da mu ga baki ɗaya shi ya sa karatun yake tabbata yake tafiya don aka wayi gari aka ce ni kaɗai zan zo ba za ku zo ba ni ma ba zan zo ba kamar yadda in kuka yi ta zuwa ban zo ba kuma ai ba za ku zo ba don haka kaga ashe wato gudunmawa ce ta gaba ɗaya ba ta wani mutum ɗaya ba ko mutum biyu wato gudunmawa ce ta al'umma ga baki ɗaya sannan ‘yan uwa musamman matasa da suke gefen masallaci a ‘yan gado-gado da sauransu wanda su ma yayin da ake bayan wannan karatu suna ba da gudunmawa su ga sun ga tsara hanya ta kudu da masallaci ya zamanto ana wucewa ba tare da gosulo ko hayaniya ba suna sa ido suna kula akan wannan Allah ya saka musu da alkhairi tare da masu gabatar da sauran ayyuka ‘yan agaji da masu ɗauka a rediyo ko kyamara da sauransu Allah ya saka kowa da alkhairi ya kuma ba mu ladan da yake cikin wannan wata mai albarka ya ba mu lada ga baki daya ya sa waɗannan ayyuka namu ya su zama karɓaku su zama dalilai na tsiran ranar tashin alkiyama ga baki ɗayanmu dalilai da ubangiji zai mana sakayya da su ta aljannatul firdaus ya mana gam da da dacewa da haɗa mu da manzansa annabi tsira sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kuma dukkan alkhairan da suke cikin wannan wata dukkan matsaloli da abin da ruwa ubangiji tabaraka ta'ala ya yaye mana a mataki na tsire kuma mutane kowa da damuwarsu Allah ya yi masa da kuma damuwa ta gabaki daya ta jihar mu ko ta ƙasa ko ta al'umma gabaki daya Ubangiji ya kama na sauki da afuwa daga wajen subhanahu wa ta’ala, Allahumma wa fiƙina limadu hukuhu wa tarra, wa fi na wufi anna bi rahmatika ya rahamar rahimin, wa tum alaina inda nan tattawa bin rahim, subhana rabbika rabbil izzati amma ya sifun, musalamun alal musallin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.